ina mamakin ku kuma ina takaicin wannan ɗabi'a ta ku saboda ba ɗabi'a ba ce mai kyau amma kun zo kuna ta murna kuna ta celebrating kuna ta farin ciki idan kuna ganin laifin shi shine yake muku laifi ba mama ba wannan matar da kun san halinta wallahi babu wanda zai murna da wannan abin da ya same ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ilaihi raji'un inna garkuwa da mahaifiyar mawaƙi dauda ka huta da rara na ɗaya daga cikin lamarin da ya ji hankulan al'umma a kafafen sada zumunta a wannan mako wanda kawo ya zuwa yanzu jami'an tsaro sun bayyana cewa suna aiki tukuru domin ganin sun kubutar da ita har ma suka bayyana cewa sun yi nasarar kama mutum biyu da ake zargi da hannu a cikin lamarin sai dai a bangaren al'umma har yau dai suna ci gaba da tofa albarkacin bakunan su inda a cikin wannan bidiyo za ku ji sako daga bakin aisha umaira tare da nuna takaicinta ga masu munana fata ga mahaifiyar mawakin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu mutane na kowa da kuwa fatan alkhairi. Masu kira, masu jajantawa, masu adda da fatan alkhairi muna godiya a gare ku matuƙa. Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya bada lada Allah ya bar zamunci Allah kuma ubangiji ya kare ku a duk inda za ku saka kafa a faɗin duniya baki ɗaya da ku da iyalanku da ƴan uwanku da dukkan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. mun gode da fatan alkhairi kwarai da gaske mun ji daɗi mun yaba domin abin jajantawa ne yana kan kowa abin jaji zai iya samun kowa haka zalika abin murna zai iya samun kowa babu wanda ɗayan biyu ba zai same shi ba a cikin rayuwarsa dole wata ran a maka jaje dole wata ran a maka murna to muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci na dagare ku masu murna masu farin ciki hmm. ina mamakin ku kuma ina takaicin wannan ɗabi'a taku ku saboda ba ɗabi'a ba ce mai kyau abin da aka ce fata na gari lamiri duk abin da kai wa wani fatansa fa mala'iku suna nan suna cewa kai ma irinsa to me zai sa ba za ka taimaki kanka ka yi ma wani fatan alkhairi ba domin a ce maka kai ma irinsa wallahi duk fatan da kai ma wani kai ma irinsa ne ake maka fatansa ba mutane yan uwanka kaɗai ba mala'ikun Allah waɗanda ba sa saba ma Allah duk abin da ka roƙa sai sun roƙa maka irin shi a wajen ubangijinsu amma kun zo kuna ta murna kuna ta celebrating kuna ta farin ciki kuna ta jin daɗi alhalin kuma idan kuna ganin laifin shi shine yake muku laifi ba mama ba wannan matar da kun san halinta wallahi babu wanda zai murna da wannan abin da ya same ta saboda mace ce baiwar Allah wanda ba ta da aiki sai ibada mama mutum ce mai son mutane wallahi yau yau idan ta ganka sai ta yi kamar ta goya ka tana son mutane ba ta daidai. buri sama da taga cewar an taimaki mutane kullum magananta ya za a iya taimaki mutane kullum magananta idan ta dan kwana biyu ta dan fuskanci mutane suna cikin yanayi ko masu dan ka mata bukata ko taimako sun yi um, bukatar taimako sun yi dan yawa za ta kira shi ta sa a kira mata shi ta ce mishi um, ya zo fa akwai matsala a zo a taimaki mutane mutane suna cikin wani hali da yake manomi ne kuma yana sayan irin abubuwan amfani na season irin na kayan gona ya aje tana cewa ya ya fitar da kayan ne tun da ya ajiye yana da shi ne ya fito ya baiwa mutane me zai yi da shi idan ya aji abin da ka bada fa shine naka kullun nasiha take mishi kullun nasiha ta dai taimaki mutane me zai yi da abin da yake ajiyewa ina za ka je da duniya da kake samu kullum maganar ta kenan ka ba mutane ina za ka je da shi mutuwa za ka yi fa ka bari kullum maganar ta kenan burin ta kenan bayan da bai yi da ita ba ta dawo Kano ta zauna tare da shi a inda yake zama babu abin da bai mata ba dan ta yi haka din wallahi taki ita kawai tana son ta zauna a cikin al'ummar ta inda ta taso cikin yan uwa da mutanen karkara a can cikin su take son ta yi rayuwa babu yanda bai yi da ita ba ta ce ita a can take son zama tana zuwa Kano tana lokaci zuwa lokaci ta dan zo ta ga jikokinta ko ta zo ta ga likita idan ta zo ganin likitan na haka za a yi ta mata dai dabaru kala-kala a ce a yin ta tafi manan da kwana uku za ta kara da ta ga likita haka haka na wata yake lallaba ta samu ta danyi ko sati biyu ko kwana goma ba shi da wurin da ya wuce ga cewa kullum yana tare da ita shi yasa yake yawan zirga-zirga zuwa inda take wallahi duk wanda yake girmama iya uwarsa baya girmama uwar wani yake kare iya uwarsa baya fatan ya kare uwar wani wallahi kana ruwa ko ma waye ne ai idan dai har kai ɗa ne da aka haife ka da jini ka darajar iyaye ya kamata ka san darajar iyayenka ya kamata ka san darajar iyayen kowa don yadda za ka ji kana san iyayenka haka kowa yake son iyayensa uwa da uba kwaya ɗaya ake samu a rayuwa ba a samun na biyu amma yaya za ka iya samun ɗari ma idan kai namiji ne idan Allah ya baka sai ka tara yaya ɗari amma uwa fa ita kaɗai ce daga ita ba za ka ƙara samun wata ba har abada ban ga abin murna ba anan idan da a ce shi ne aka kama ku makiyansa sai ku yi murna sannan yau idan kuna ganin rarara ne matsalar ƙasar nan ko kuma shi ne kaɗai zai iya faɗa ma shugaban ƙasa matsala a kan tsaro har a ka ƙarshen tsaro kuna ganin ta wannan hanyar ne ya kamata a sa rara ya faɗa shugaban ƙasa ina ganin kawan ba ta wannan hanyar ba idan da har ana da garanti shi ne zai kawo matsalar ƙarshen tsaro kamata ya a san yadda za a yi a zauna da shi a neme shi ko roƙon shi sai a yi in ma kuɗi kuɗi za a mishi duk dai abin da za a mishi sai a mishi saboda babu mu da fata a duniya sama da mu kalli ƙasar nan ta zauna lafiya amma wannan kamar tirsasawa ba shi zai saka ba kuma wallahi tallahi da shi ne zai kawo matsalar tsaro wallahi da sai ya kawo ba shi da yanda zai yi dan adam ne kamar kowa yanda za a ƙara maka kuɗin wani abu haka shi ma za a ƙara mishi yanda za a ɗaga maka hankali haka za a ɗaga mishi yanda wani zai shiga matsala ka ji ka damu shi ma hakan nan wallahi yau ko mutum ne yayi wa rarara laifi ko ya je amfani da sunan shi aka damfari wasu ko wani me za a kama mutum kirikiri wallahi sai kaga wani ikon Allah kai sai ka mafi shi jin zafi sai an kama mutum kuma sai kaga shi ya da yana ba hukuma hakuri akan ayi hakuri a kyale shi duk wannan abin da kuke gani yana faɗa waka da kuke ganin kaman bai damu da al'amarin mutane ba ko me mutum ne mai mugun tausayi fiye da yadda ba ku tsammani kuke fasara waka shi a bai kuna fakewa da wakar arewa na godiya arewa na godiya da ya faɗa arewa na godiya da ya faɗa lokacin ina jin wasu sun fahimta waɗanda suka fahimta bai bai ku zan yi wa ƙarin bayani ya yi magana kan arewa na godiya saboda mukamai da aka raba a gwamnatin shugaba um, tinubu lokacin da ya hau aka rarraba mukamai aka ba mu 'yan arewa manya-manyan mukamai tun daga matakin vice president ministan tsaro babba da karami nsa um, um, deputy senate president da dai mukamai masu ɗan girma da aka ba mutanen arewa a kansu ne fa ya ce arewa na godiya ya lissafo ya ce vice president arewa na godiya ya faɗi wasu mukamai daga ciki akan wannan ne yake godiyan ba akan wani abu ba tsadar rayuwar da kuke ciki ko da shi ɗaya ne kwanciyar hankalin da kuke ciki ko da shi ɗaya ne wasu ma sai sun fi wasu ma sai sun fi shi samun sauki saboda yau idan yana taimakawa mutane biyu kila yanzu ya da yana taimakawa mutane goma saboda babin da aka shiga wanda da ba zai iya zuwa ya nema taimako ba yau zai zo ya nema a wajen shi kuma yana in yana da shi dole zai dauka yayi shi ku gaya min a haka bai shafe shi ba amma kun zo kuna ta murna kuna farin ciki kun yi wa kanku adalci kuwa kun san murna ku da farin ciki ku da idan matsala ta samu dan uwanku da kuke yi kun san ku akan kan kuke yi wa wannan abin akwai masu cewa ma Allah ya saka ta da Allah ya sa a kashe ta to idan bata dawo ba menene rayuwar nan dai guda ɗaya ne dole yanda aka zo duniya nan dole sai an bar shi ko a ɗakin ta take a kwance idan kwananta ya kare babu makawa sai ta mutu walau musulmi walau wanda ba musulmi ba dole kowa ya yarda da kaddaran mutuwa babu wanda zai ce bai yarda ba saboda babu wanda kaga ya mutu ya dawo sannan masu cewa ta mutu din idan aka karbi ranta idan aka zare ranta za a kara muku ne akan naku kara kwanaki akan wanda Allah ya tsaga muku za ku yi a duniya babu abin da za ku samu idan wannan rayuwar shine rayuwar mu wallahi ba za mu taba cigaba ba ba za mu taba ganin daidai ba a ce wai abun bakin ciki ya samu wani maimakon ka aje komai a gefe siyasa ce dama babu famanin tsanami abu ne ake na dan lokaci kana da ra'ayinka ina da ra'ayina idan kuma aka zo batun musulunci sai mu zo mu haɗa kanmu a matsayin mu na musulmai mu taimaki kanmu ba wai amma abin abin abin bakin ciki sa musulmai ku zo kuna murna ba rayuwar nan dai guda ɗaya ne mama ko tana ɗakinta ko ba ta ɗakinta a inda kwanan sai kare a nan za ta mutu babu wanda zai canja mata kaddara kuma insha Allahu rabbi bi iznillahi ta'ala muna da kyakkyawan zato ubangiji zai kare ta a duk inda take saboda mutuniyar kirkici ba ta da aiki sai ibada mace ce mai matukar jin tsoron Allah da izinin Allah za ta dawo ku masu murna da izinin Allah murnar ku za ta koma ciki idan dai dawo wanta ne bakin cikin ku to ku yi hakuri bakin cikin ku zai dawo gare ku waɗanda suka mana jaje muna yi muku fatan alkhairi kuma muna muku godiya ku kuma waɗanda kuke murna kuke farin ciki kuke jawo alkaba'i da masifa iri-iri muna roƙon ubangiji allah ya kare naku iyayen ya kare su ya kare mutuncinsu ya kare dukkan wani dan uwa naku da dukkan al'umma musulmi baki daya duka muna musu fata alkariya da inda suke Allah ya tsare su mu ba za mu yi wani fatan sharri ba saboda mun san kaman kanmu mu kaiwa mu da kowa fatan alkhairi Allah ya samu dace Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da wannan lokaci zan miƙa ta a sakona na wannan alhini da ya samu wannan dan uwa namu Dauda ka hutu rarara dauke mahaifiyarsa da aka yi. Ubangiji Allah ya bayyana ta. Allah ya dawo da cikin koshin lafiya. Ubangiji Allah ya sa wanda suka ɗauke ta su dawo da ita don alfarma annan Muhammadu. Wannan abu ba abu bane na dariya kuma ba abu bane na ganin jin daɗi. Wato abin da sa zan yi wannan bidiyo abu ne wanda ya daɗe yana ba ni mamaki. Wai shin mu arewacin Najeriya musuluncin da muke yi a ina muka koyo shi ne? In dai musuluncin da fiyayyen halitta ne ya kawo mana sai na rasulullahi to mun saki layi menene amfanin menene jin daɗin ka in an ɗauke mahaifiyar rara ka fito kana murna uwa ce fa wai mu mu arewacin Najeriya wai me rarara fa is nothing ba kowa bane ba a cikin shugabanci na Najeriya ba bai isa ya samu bai isa ya hana ba me yasa mutane muke ganin kamar rarara shine matsalar mu na security da muke bangaren arewa ni ya zama dole in yi wannan bidiyon kwanakin baya na fito na ce na yi da na sanin bin rarara ba kuma shi zai hana in fito in ƙi mai adalci ba wannan abin is too much yawa wallahi wannan totally wannan ba addinin musulunci muke yi ba mu mu wannan claimin din da muke wa kanmu musulmai ma wallahi tallahi is wrong saboda gaba daya ɗabi'ar musuluncin ma mun aje ta gefe mun ɗauko mu ba ma ɗabi'ar ma kafir mu ba mu san da ɗabi'ar ma ta fito ba har ka fito social media kana wai Allah ya kashe ta Allah ya yi kaza Allah haba da Allah dan uwa haba wace ce yo ko babar bula a hana mutum dubu aka ɗauko ai bai kamata mu fito mana, bai kamata mu fito muna murna ba ba ita take mulkan mu ba mayo an waye gari to me me me me rana zai na mana bai sai sahara ba bai sai hana ba sana'ar sa ce wannan wakar da yake yi kuma da abin da zaka yi ka samu wai shi kadai ne yake cikin gwamnati da muke ganin bakin sa kai tur da wannan hali namu wallahi wannan ba addinin da annabi Muhammad ya koya mana bane wannan ba addinin da fayyan halitta ya zo mana da shi bane yanzu da an fito ana surutu kai zaka fara fitowa kuna kilemu wai sai manzo Allah sai manzo Allah kuma san manzon Allah a baki ne bai zai zuci ba dan in kana san annabi Muhammadu kai koyi da shi yanzu menene amfanin mu fito muna ihu an kama bawo rara ana marda wai ya zubillahi wai ka kwatanta wannan abin da ya samu rarara kwatanta shi akan ka in uwarka tana da rai ya zaka ji shi uwa fa ma uwa fa kayan mutane mu canja halin mu wallahi tallahi wannan wannan wannan insecurity da muke gani yanzu ne na da tabbatarwa ba matsalar gwamnati bace matsalar mu ce mu mutane da muke da bargurbin zuciya a zuciyarmu buri na an ga wancan yana cikin masifa kuma wai ina kilemin ɗan kai na musulmi in ga wancan a masifa shi nan bukata ta ta biya duniyar saura kwana nawa ne saura kwana nawa ne talauci ya rufe mana ido mun zama muna mun zama abokan mun zama abokan gaban juna wani wani irin rayuwa muke ciki ne wani irin rayuwa muke ciki ne jama'a musulunci fa aka ce duk inda aka kirawo musulmi ana son a ganshi cikin kamala da tausayin juna da sanin ya kamata kai wannan musuluncin da muke yi anya anya mu binciki arewacin Najeriya mu binciki zuciyarmu in dai kana son annabi to ba haka annabi ya koyar ba yanzu an an zo an yi ɗauki baiwar Allah nan tsohuwar da bata ji ta gani ba ba fa ta haifa ba fa yana da yayi fa yana da kanne fa tsohuwar da bata ji ta gani ba an ɗauke ta me ta yi me na murna kai kai wallahi billahi lazi la ilaha illa arewacin Najeriya da kulab ne idan ba da sai na fita ba Allah ya tsina saboda kullum mu ake bari a baya da irin wannan jahilcin tunani da muke da shi wannan wani irin tunani muke yi sai an yi kirari mu ringa kirarin mu musulmai ne yanzu musulunci yanzu haba yanzu na ga wani wanda ake kira sarkin mata Allah ya abba da Allah macuwar kai like kaza kana kana irin wannan wannan addu'a ko kai addu'a ko kar kai addu'a ko kai ko kar kai idan lokacin baiwar Allah nan yayi sakan ɗaya ba za ta ƙara ba za ta tafi idan ɗauke ta shine sanadiyar barin ta duniya tun fil azal kafin ta zo duniya ma da macin Allah ya san da haka idan kuma Allah ya zai dawo da ita whether you like it or not sai ta dawo ta ga 'ya'yanta da jikokinta amma wannan rayuwa da muke ciki wannan rayuwa ta ƙin juna wannan rayuwa da muke ciki wallahi tallahi shine insecurity da muke fama da shi babu wani gwamnati babu wani matsalar gwamnati ku je ku tsaya mai tunani mu gani saboda ƙin mu duk yawancin da za ku ga masu ɗauke mu suna kilemin musulmi ne masu ba su information suna kilemin su ma musulmi ne duk mun saki abin da manzo Allah ya zo da shi sannan sai mu ringa hangon wasu wanda Allah ya rufa asiri muna ɗauko gurojes na bakin ciki muna sawa a zuciyarmu muna ganin laifinsu ne bayan laifin yana daga gindinmu dan uwanka zai samu kuɗi za ka je ka yi mai tuni a zo a tafi da shi sai an yi magana a ce gwamnati ba ta ba da security bayan kai kanka kai kanka su rashin security yana gidanku saboda kiyayya juna da kin kin addinin Allah ka duk mun manta da hadisan manzon Allah mun manta da Qur'ani mun aje shi a gefe wai mutum zai abu babu tunani babu lissafi duk wani abu da zaka faɗa a cikin duniyar nan duk wani abu da ka faɗa wallahi tallahi billahi lazi ba sabo ba ne. amma ka sani ba addinin musulunci bai koyar da haka ba ka sani addinin Allah ba haka ya zo da shi ba ya nuna mana makaunaci junan mu ni bai kamata mutum ma ni abin ma mamaki yake ban da nake ganin wasu bidiyo na wasu mutane suna murna wai dan an kama wannan wannan tsohuwar oh my god wallahi arewa da kulabta yana na fita ya muke da wani tunani ne na mara mara mara ma'ana mara mara tom kai Allah ka samu dace Allah ka ganar da mu amma wannan addinin da muke wannan musuluncin da muke tutiya mu shine wallahi ba musuluncin da annabi ya zo da shi bane wallahi ba musuluncin da annabi ya zo da shi bane muke yi in ma za mu koma mu gyara to kai ko babu Bola Ahmad Tinubu aka kama menene abin murna kai ma ba kai ka kawo kanka ba uwa ce ta kawo ka me abin murna wannan abin ba zai iya faruwa gani ga kai ga kowa da kowa me abin murna an kama tsohuwar mutane baiwar Allah tana da 'ya'ya da jikoki an gaya muku rarara ne ɗanta kawai to ko shine ɗanta me murna dan an kama ta tsohuwar da ta ba shekara saba'in baya a tsaya muna muna murna dan an kama ta tur da wannan hali namu na yan arewa wallahi wannan hali da muke ciki tur da shi wallahi tallahi idan ba mu gyara ba billahi lazi haka gwamnati za ta zo mu ta ganin tsadar rayuwa sai mun so kanmu sannan wallahi komai zai canja mana ko kwaki ko kaso wannan magana da Ibrahim Sina na ya faɗa na san za ta yi wasu daɗi wata ba zai masu daɗi ba to billahi lazi ko kwaki ko kaso sai ka gyara na gyara kun gyara sun gyara sannan za mu zo mu fuskanci sikuritin da muke bukata amma irin wannan rayuwa da muke ciki rayuwa ta bakin ciki ta tumasanci rarara mai kai larara ba gwamnati bane ba kowa bane bai sai kawo security Najeriya ba mawaƙi ne in da rabon kai inna lillahi ni ma na rasa ma me zan ce wallahi Allah ka samu dace Allah ka ganar da mu dan alfarmar da sayyidina rasulullahi Allah ka kare mu daga sharrin zamani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ƙarshe sai mu ce Allah subhanahu taala ya kyauta masu kallo da sauraro kada ku manta idan wannan ne karan ku na farko zuwa wannan tasha mai albarka mai suna rigasa TV news ku yi kokari ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar karorawa domin ci gaba da samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura